don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara wadda a yau muke sha shida ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a da shekara 1439 wadda wannan kuma ya zo daidai da ɗaya ga watan shida shekara ta 2018 miladiya kafin mu ci gaba akwai tambayoyi kamar haka tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara ma imani da lafiya a amin Allah ta'ala ya ƙara mana imani da lafiya gaba ɗaya mu don Allah malam ni ne na tsaiwa yarinya ta dokin roba da take wasa da shi har ma tana koyon tafiya da shi to wannan ya halarta? don Allah malam bai hukuncinsa wannan shi ake kira ɗan tsana ko ƴar bebi bebin roba ko ya zama an yi hoton mutum da an yi mutum ko kuma a yi yar bebi amma na wani dabba kuma kamar yadda ka ce kai ka sayi ma yarinyarka doki ne dokin roba to ba laifi ba ne ba a sai ma yara ɗan tsana wannan babu laifi akan haka saboda hadisai da suka zo cikin sahih bukhari akwai hadisin aisha as-siddiqa bintu siddiq Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare ta aisha radiyallahu anha tana da yar bebi tana wasa da wannan yar bebi din kun san an daura musu aure da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana yarinya karama gaba ɗaya ba ta wuce shekara bakwai ba sa'ad da aka daura musu aure da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kuma har zuwa lokacin da ya tare da ita ba ta wuce shekara tara ba aisha radiyallahu anha to shi yasa ba ta tana hayya a lokacin da tana matsayinta na yarinya wannan ya sanya tana da yar bebi da take wasa da ita tana da yar tsana da take wasa da ita a gida har ma sauran yara ire-irenta sau'inta ƙawayenta sukan zo suna taya ta wannan wasa da wannan yan tsanadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma bai hana ta wasa da wannan yan tsanadin ba mun gane ko har wata rana ta zo da wata yan tsana doki ne ita ma doki ne Aisha ta yi tsanan doki to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaye ta yace wannan ba ta ce doki ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da ita doki kuma da fuka-fukai na ga dokin da ki hadda fuke guda biyu ta ce to kai baka san annabi suleiman yana da doki mai bukabakai guda biyu ba <laughs> sai annabi ya dariya ya wuce ta gyale tun da yarinya ce al-imam hajar al a karkashin wannan hadisin a cikin sahih bukhari yace wannan yana nuna halaskin rikan yan tsana ko kace yar bebe da yara za su wasa da shi a cikin gida mun gane ko yana da a cikin sahih bukhari mu karanta fathul bari mujalladi na goma shafi na 433 al-imam muslim ya fitar da wannan hadisin har wa yau akwai hadisin ar-rubai ar-rubai bintu bintu mu'awwid wata sahabiya ce Allah ya kara mata yadda ta ce lokacin da aka farzanta azumi to yaran mu sai mana koya masu azumin watan ramadan to amma sukan sha wahala sai su ta bukatuwa da zuwa ga abinci sai ta ce sai muka sai ma yaranmu yan tsana yan bebe in mun ji sun yi kukan yunwa sai mu ɗauko yar bebin sai mu ba su sai su rika wasa da wannan yar bebin yar bebin tana lallashin su sai ta ɗauke musu kewan wannan yunwa da suke ci mun gane ko shi ma wannan hadisin yana da a cikin sahih bukhari yana ba cikin sahih muslim ina fatan mun gane da kyau الشيخ محمد ناصر الدين والسنة محمد ناصر الدين الباني الله تعالى يمسى رحمه أتكل لتافن سا آداب الزفاف في سنة المطهرة يتشي dalilai da yawa na shari'a sun tabbata kan halaccin yin amfani da yar bebi ko kuma ka ce yar tsana da haka da ka sai ma yarinyanka doki na roba ba kai laifi ba ko kankani ba laifi ba ne ba wannan tambaya ta biyu da ke hannunmu yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gaisuwa da yi sai ya ce malam bayan bayan gaisuwa malam tambaya na anan ne. an ce a watan ramadan ana daura shedanu to kuma gashi an ce shedan ya zo ya yi sata ya saci abincin zakkan da kai a wajen abu huraira to malam a lokacin ba a fara daura sheda ba a fara daura aljannun ba ne ko yaya al'amari yake wannan tambaya ce mai muhimmanci mun za a sai da yawa ranar da ba za mu fara karatu ma mun karanta wasu cikin su waɗanda suka nuna cewa ana daure sheda in watan ramadan ya shiga akan daddaure su a hana su sakat ya ce to gashi kuma ya ji an kuma karanta a karatu a nan guri kuma karanta cewa shedanin aljani ya saci zakkan fidda kai wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tattara daga hannun al'umman musulmai ya ba sayyiduna abi qurayra kadin wannan zakkan da kai din sai ga aljani ya taho da daddare ya saci wannan kayan zakkan fidda kai ya ce to a lokacin ba a fara ɗaɗɗaura aljannun ba ne ba aka baya aka yi aljanni ya zo har ya taso shi da yake ɗaure cikin bari har ya zo ya yi sata gane ko to malamai wajen fassara waɗannan hadisai da muka sha jinsu kan cewa in watan ramadana ya shiga to akan ɗaɗɗaure aljannu mun gane ko malam musulunci sun fassara waɗannan hadisai da mun gane ko fassaran farko da malamai suka yi suka ce ko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ana daddaura aljannu aljannan da ma'aikin Allah yake nufin cewa ana daure su sune aljannu masu satoci a sama kun gane ko aljannan da suka hau sama su saci to su kadai ne akan daddaure su a hana su sakat amma sauran aljannun da ba su ba su kan ba a daure suna take. mun gane ko zancen farko da al'imam ibn hajar al'askalani ya bara ambatawa a cikin fatul bari kenan zance na biyu malamai suka ce abinda ake nufi da ana ɗaɗɗaura aljannu shine ana takura masu na sake da suke samu kafin shigan watan ramadan wajen hallaka 'yan adan al'umman musulmi kun gane ko dama da suke da ita na surudu surudu al'umman musulmi su saba ba Allah to akan takura masu in a cikin daman da aka ba su kashi ɗari to akan janye kaso saba'in cikin ɗari a kyale su da talatin ina fatan mun gane da kyau zance na uku suka ce aikan gararru ne cikin aljannan ake ɗaurewa wannan zancen ya fi inganci saboda ruwayan al'imamu tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce in watan ramadan ya shiga akan daddaura aljannu sai ma'aikin Allah ya ce mara da jin kangararru cikin aljannu su ake daddaurewa al'imamun nasa'i ma ya roto ruwa ya haka ya ce to kallaku fiye mara ta shayatsin ana daddaure kangararru cikin ainihin shaidanu ina fatan mun gane da kyau kenan dai duka waɗannan fassarori na nuna ba dukkan aljannan ake daurewa ba akwai aljannan da akan kyale su ba daure ba mu karanta fatkul bari mujalladi na kudi shafi na 148 fatruddin al-aini shi ma ya yi sharhin bukhari sunan sharhin littafin sunan littafin sa umdatul tulkari a cikin wannan umdatul tulkari din ya ce inda wani zai tambaye ni bayan ya kawo waɗannan hadisa sai ya ce to da wani zai tambaye ni ni badruddin al'ayini mai littafin tulkari ya ce da wani zai tambaye ni ka shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce a watan ramadan ana ɗaɗɗaura shedanu to amma mu mun ga sharrurruka da saban Allah da ayyuka na rubi. wanda bin abi atul hali daga shedanu suke fitowa mun ga suna maimaituwa cikin watan ramadan ba su tsaya ba waɗansu ba su fasa shan giya ba wasu ba su fasa shan wiwi ba wasu ba su fasa ayyuka na sabo ba ya abin yake yace da wani mutum zai tambaye ni haka da sai in ce da shi abin da zan ce da shi ana ɗaɗɗaura shedanu ne a katange su a hana su sakat ga haƙƙin waɗanda suka cika ƙa'idojin aji mutumin da ya kula da ƙa'idoji na azumi ya kula da dokoki da Allah da annabinsa suka sanya gaba da azumi su wannan kam akan ɗaure shaidanu daga isa zuwa gare shi balle su zuga shi balle su sa aikin albasha mun gane ko amma mutumin da bai cika ka'idojin azumin ba bai cika shirɗan azumin ba wannan har kwanan gobe shaidanu za su iya samun dama a kansa su ribace shi ya saba ma Allah cikin watan azumi kuma ya ce ai ba dukkanin ayyukan sabo ne suke afkowa daga tasirin shedan ba akwai ayyukan saban da sukan afku daga ainihin annufusul khabisa miyagun zuciyoyi wato zuciya waɗanda ba su da kyau su ma sukan yi tasiri wajen mutum ya aikata ayyuka na sabo da wasu munanan al'adu da kuma shaidanu cikin mutane ba cikin aljannun ba gane ko haka da ya bayani a cikin littafin umdatul qari mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu nawawi allah maɗaukakin sarki ya masa rahama da yake sharhin waɗannan hadisan a cikin sharhin da yawa sahihu muslim sai ya da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake za a ɗaɗɗaure shedanu abin nufi za a hana shedanu su rika cutar da mutane mummunai ta hanyar jefa masu cututtuka mun gane ko da shiga jikinsu da rikita su sai zanto ba za a ba su wannan daman ba yace amma duk da haka wasu ne cikin musulmai din cikin mummunai su ne akan kame hannayen shaidanu a hana su isa zuwa gare su amma akwai waɗansu cikin al'umma wanda su ba a hana aljannu su iya isa zuwa gare su su iya tasirantuwa da su saboda su don ba su kusanci Allah ba mun gane ko haka ya fada a sharhin da yawa sai muslim mujallar na hudu shafi na ɗari biyu da hudu da aka kaji an fara ɗaure shaidanu amma ba dukkan aljannun ne aka ba duk aljannan ne aka ɗaure ba shi yasa aka iya samun wani babban aljani kaga ya zo ya saci zakkan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tara ya ba abu gurera kaji muna fatan Allah ta'ala ya kara mana fahimta tambaya ta karke da zamu amsa saboda kurewar lokaci malam dan Allah me matsayin azumin mutumin da ya tashi da ya tashi da wanka ma'ana yana da janaba kenan sai ya ɗauki azumi ba tare da ya wannan wankan tsarki dan ba ya samu janaba da daddare sai kuma ya sahur ya ɗauki azumi bai yi wankan janaba ba har rana ta ɓullo kamar yadda ya faɗa bai kyauta ba ba a buƙatar mutum ya rika jinkirta wankan janaba duk wanda janaba ta same shi ko ta kowane irin fuska ne ta hanyar kusantar iyali ne ko ko ta hanyar yin mafarki to ana buƙatar ya gaggawa ya kusar da wannan janaban da gare shi domin daga na daga cikin abin da ke janyo wa ɗan adam aljannu mun gane ko to akwai wannan janaba ɗin kare da limami gun kai ya faɗa a rubutun rubutansa ina fatan mun gane da kyau shi yasa ake so musulmi ya gaggawan kusar da kusar da janaba daga jikinsa to amma ga a kai mutum zai ɗauki azumi ba tare da yayi wankan janaba ba alhalin akwai janaban a jikinsa to wannan janaban ko rashin wankan janaban ba zai yi tasiri ba ga azuminsa ba komi don mutum misali ya ɗauki azumi ba tare da ya yi ainihin wankan janaba ba babu komi insha Allah subhanahu Ta'ala. muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ta'ala ya karɓa mana ibadu muna cikin suratul an'ami muna kan aya ta bakwai ita makai sharhin ta tun shekaran jiya da jiya yau ma kuma akan ta zamu tasa إن شاء الله سبحانه وتعالى ولو نزلنا عليك كتابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وبيجي تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس ya rasulallah da mun saukar maka da wani littafi a fallayen takardu wala masuku bi aidikin kafire su shafi wannan littafin da hannayensu la qala alladina kafaru in hadha illa sihrun mubin da kafirai sun ce wannan din bayyanannen sihiri ne watannan aya mun yi bayani akan ta a jiya mun kawo maganganun malamai mabambanta wajen fassara watannan aya Abdullahi dan Abbas cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace Allah ta'ala yana nufin da ake ya saukar da littafi da kanshi ya cira hannun mala'ika Jibril ya cira hannun Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi hudda ta kai tsaye da kafiran Makka wanda aka aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin su ya zama shi Allah da kanshi ya zuro masu alqur'ani daga sama ya rike igiyan da ya daura alkur'anin ya suro ta yadda yake inda za su ji igiyan za su cike haƙi zuwa ga ubangijin da ya aiko littafin da kansa ba sako ba su kama wannan littafi su ciccuya su ciccuya su shafa su bubbuɗe su tabbatar da cewa wannan littafi daga Allah ne to za su ce sihiri ne ba za su yadda ba mun gane ko haka al-Imam ya qurtubi ƙarin bayani wajen makaranto maganganunsa dalla dalla take a jiya. dangane da ainihin wacan nan aya ya tabbatar da cewa duk yanda suka tabbatar da wannan littafi daga Allah ne kuma ya zuro littafin da kansa ya aiko musu da shi ba sako yayi ba duk da haka kafare sai sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imam al-kalbi Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace wacan nan aya ta sauka ne akan an-nasr ibn haris shi da abdullahi ibn abi umayya da naufal bin uwailid saboda zance da suka yi na cewa in suna in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana son su yi imani da shi to har ba za su yi imani da shi ba sai ya keke ta garin makka ko ina su da ganin ruwa mun gane ko wato ayat ko ayan suratul isra'i lan nubmina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a wanda mun sha mai mai tafassarar ta mun gane ko su suka fara faɗin wannan magana to sai Allah ta'ala ya saukar da waɗannan aya ta cikin suratul an'ami Allah ta'ala yana ba waɗannan kafiran raddi a wuri ɗaya kuma yana lallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai hakuri kakka damu in yin imani da kai da basi ba ba wai saboda ragwanci ne da gare ka ba ba wai saboda rashin iya bayani ne da gare ka ba ba wai saboda rashin gamsar da su ne ba kai ba a'a ka gamsar hujjojin da ka kawo sun wadatar tsabagen kekashewa ne da rashin imani ta yadda yake ko ni da kaina Allah zan mika masa littafin nan hannu da hannu ba za su yi imani ba mun gane ko ba za su yi imani ba Allah yana lallashin annabinsa kan haka shine a jiya in ba kuma ta ba makaranta maganan al-Imam Tabari da yayi wajen fassara aya wanda shi ma dai a irin wannan fuskar a haka ya gudana wajen fassara watannan aya mai albarka muna fatan Allah ta'ala ya da mu al-imam shaukani cikin manyan malamai da aka yi a duniya Allah ta'ala ya masa rahama ya rubuta littafin sa fathul qadir tafsiri ne mai albarka mai amfani kware da gaske a cikin wannan littafi yake cewa wa idza kana hadha halukum fil mar'al mahsusu in ya zan wannan shine halin da kafiran makka suka tsinci kai a lokacin da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya kiranye su zuwa ga kade ta Allah da bauta ya kwabe su zuwa ga barin shirka da bautatawa gumaka in ya zan halin da suka tsinci kai kenan suka kekace ƙasa suka kafe suka yi taurin kai akan cewa ba za ba su yi masa biyayya ba ba za su ansa kiran da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke masu ba in ya zanto wannan shine matsayinsu al'amari ya kai su ga ko da a ce Allah ne da kanshi zai kawo musu littafin ba za su yi imani ba ga abin da za su gan shi digijaniya su taba da hannayensu su jujjuya su lukukuta su bubbuɗe su tabbatar da cewa daga Allah ne amma cewa za su yi in haza illa sihrun mubin wannan sigiri ne bayyananne in ya zan wannan shine matsayinsu ga irin abin da Allah ta kanshi ne zai saukar fa kaifa fi ma huwa mujarridu wahyin ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya kake kimanta ya kake kirba su yi imani da abin da wahayi ne Allah ta'ala ya saukar da shi ta hanyar mala'ika jibrilu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya farka ya tara su ya ce Allah ya aiko shi kun gane ko in yaban inda Allah da kanshi zai kawo musu littafin ba za su yadda ba to ina ga yadda Allah ta'ala ya aike in ya Allah da kanshi ya zo ya ba su ba yadda za su yi ba to ina ga kuma ya aika mutumin inda da kanka ka je sa ka roki wani abu ka nemi wani abu ba zai yi ba to ina kana zaune ka aika mashi kun gane ko to Allah yana faɗa a cikin suratul an'am cewa in shi da kansa ne zai sakko da littafin ya ba kafaran makka ba za su yi imani ba in shi da kansa ne zai ba su littafin ba za su yadda ba to ina ga yau ba da kansa ya zo ba ya aiko ne ya aiko mala'ika jibrilu zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai ba a tsammanin su yadda kenan kun gane ko sai shi ne ke cewa yaya kake gani in mujarradin wahayi ne wanda Allah ta'ala aiko shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Sallam, bi wasitati malakin ta hanyar wani mala'ika la ya raunahu wanda ba sa ganin wannan mala'ika din wala ya shisunahu ba ma ka iya shafa shi kun gane kenan kaga da wahala su yi imani da wahala su yi imani shi yasa kuke ganin jama'a wannan al'umman mu da muka zo na karke din nan ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambata falalan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya taba cewa tuba liman ra'ani wa amana bi aljanna ta tabbata lafazin tuba wata katuwar bishiya ce a gidan aljanna mutumin da yake kan abin hawa zai yi tafiya na tsawon shekara ɗari biyar a wata ruwaya shekara ɗari bakwai bai kure faɗin inuwar tuba ba ita ce tuba mun gane ko shakratun fil janna siyabu ahlul jannati a kama biya ma'aikin Allah ya ce lafazin tuba wata rana wani ya ce ya rasu na rame tuba sai annabi ya bashi ansa ya ce tuba wata bishiya ce a gidan aljanna faɗin inuwan da ya kai tafiyan shekara ɗari biyar ko a wata ruwa shekara ɗari bakwai tufafin ‘yan aljanna ta ‘ya'yanta ake samar da su da hula da riga da wando da dukkan da ‘yan aljanna za su sa wannan bishiyar ce ta kan yi ‘ya'ya sai ‘ya'yan su fashe sai kawai a gajan labiya sai ga babbar riga sai ga dukkan da za ka sa na maza da na mata kun gane ko to wannan wacce nan bishiyar wata rana ma'aikin Allah ya ce ta tabbata tuba liman ra'ani wa amana bi tuba ta tabbata bishiyar aljanna mai daɗin inuwa ta tabbata ga mutumin da ya gannu kuma ya yi imani da ni gane ko to sai ma'aikin Allah ce sun matuba sun matuba sun matuba liman amana bi wa lam yarani ma'aikin Allah ce bishiyar aljanna mai faffaɗan inuwa mai daɗin inuwa har kala uku su tabbata ga mutumin da bai ganna bai imani da ni allazina yu'minuna bil ghaib mun gane ko mu ba maganan zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba amma mun yi imani da shi mun yadda Allah ne ya aiko shi mun yadda Allah ne ya bashi alqur'ani mun yadda shi manzon Allah ne ba mu taba ganin shi ba in muka ji haddasana fulanun a khabarini fulanun an fulanin haka har zuwa ma'aikin Allah sai mu ce mun yadda mun gane jama'a da kyau ba mu san shi ba wasu mu ma ko garin da aka haife shi ba su taba zuwa ba amma sun yi imani da shi mun gane jama'a da kyau ka kalli kafaran nan sun gan shi da idaniya gashi shine dan sakon ya zo ya kawo masa wannan sakon sun ce ba su yadda ba Allah ya zo da kanshi mun gane jama'a da kyau Allah ya zo da kanshi kuma Allah ya ce ko ba ya zo da kanshi ya kawo masa littafin ba za su yadda ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko ya kasu ba su yadda ba shi yasa wata rana ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ji wani tabi wanda bai gama aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba yana ta takaici yana kash ina ma da a ce na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da idanuwa na yana ta takaici wai shi kash yayi luzun ya ya ya tafka asara bai ga annabi ba da maman shi ce maza ta haife shi lokacin annabi na dare ya ya samu ya gansa wannan sahabin ya fara faɗa ya ce ka gode ma Allah baka ganshi shi ba gashi kai imani da shi mu mun ga mutanen da sun ganshi sun kasa yin imanin da shi kai me ya sanar da kai da ka ganshi ma kila ba za ka yi da shi ba mun gane ko mu gode ma Allah ba mu ganshi ba amma mun yi imani da shi shi yasa da alfaza yake cewa a ya lahafi alama fata ni min iyanihi basirun bi sirril gaibi qabla a cikin shiriniyarsa kaga malami suke ta masarati suna cin gyara suna musu ta aqidi a nan wurin ka gode ma Allah baka shi ba amma ka kai me yanzu kalli wasu al'umma ne fa muke fassara ayar da take magana kan cewa duk yadda aka yi da su ba za su yarda annabi Allah ne ya aiko shi ba duk yadda aka juya su dan butaliya ba za su yarda cewa alƙur'ani daga Allah yake ba ba za su yadda ba mun gane ko duk dubara da za a yi masu mu kuma gashi Allah ta'ala ya kaddarci mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu gode ma Allah baka da ni'imar da ta wuce haka in ba haka ba kai ma da tuni kana cikin masu musu da tuni ko dai kana cikin kiristoci ko kana cikin maguzawa din nan na hanyar ikara kana kan ku ba ba ma Allah gaba daya amma Allah ya yarda ka zama musulmi akwai niman da ya wuce maka wannan wallahi ba ni'iman da ta kai ga zaman ka musulmi duk wata ni'ima a bayan waɗannan take ka yarda ga Allah shi kadai ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka yarda da alqur'ani kana cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me kai wannan dadi me kai wannan zaman ni'ima mu gode wa Allah ba ni'ima da ta wuce wannan in za a baka duniyar nan duka amma ka zama kirista ko ka zama fegan mare addini wala ka rasa kuɗi in ko ka zama musulmi in ba ka da komi ba ka rasa komi ba shi yasa qadi iyad Allah madaukakin sarki ya masa rahama yana cewa wa min da ni fakharan watihan wa kittu bi ahmasi afahu saraya tukuli takta qaulika ya ibadi wa an sajarta ahmad li nabiyya yace yana cikin abin da yake sa ni cin kai da alfahari da rika jin dadi a raina in rika jin wani sanyi a raina ya ce yadda in an ce al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Sallan zan ji cewa ina ciki ya ce ai ba abin da ya ga wannan daɗi sai in ji kamar ina da kafa haka zan tabo taurariyar nan da ake kiranta surayya taurariyar da ta fi kowace koli a sama mun gane ko saboda jin kai ka rika ɗauka kai ma honorable ne kai ma excellency ne kai ma duk da matsayi saboda me ka zama cikin al'umman wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa tun mutumin da zai yi godiya ga Allah al-Imam Ahmad dan Hanbal yace godiya kan abu bai guda biyu kayi godiya kan Allah ta'ala ya azarta ka da musulunci kayi godiya kan Allah ya azarta ka ka zan cikin ahlus sunna ka gode wa Allah kan wannan alhamdulillahi ala al-islam wasunna. sunna godiya su tabbata ga Allah bisa ga baiwa da falala da ni'ima da yayi mana muka tsinci kanmu cikin al'umman musulmi sa'annan muka tsinci kanmu cikin ahlus sunna wal jama'a mu gode ma Allah bisa ga irin waɗannan ni'imomi din Allah ta'ala ya datar da mu an imam shankiti Allah madaukakin sarki ya masa rahama wani babban malami ne lokacin sarki Abdul Aziz a Makka sai ya tara manyan malamai mun gane ko lokacin shine sarkin Saudi Arabia gaba daya sai tara manyan malamai na yankin su biya. duk sai tara su a wani katon sai ana bibiya lokacin karatun boko ya shigo ana takama da an yi digiri an yi masters an yi phd sai yana tara su kowane ana bi layi layi ana so a zabar da kowa ya je ya karatu irin na nizamiya ya karatu mai tsari haka wanda za a ce ka gama digiri kayi yi kaza ka kaza haka zama danda ka yi to sai yana bi ɗaya bayan ɗaya ana tambayan malamai duk manyan malamai an tara su sai nuna wannan a ce ya shekh ayu shahadatin tahmil wani certificate kake ɗauke da shi sai wanda ya ce ana ahmilu shahadata baccalaureus ni ina da digiri sai a zo wajen wannan ya ce ayu shahadatin tahmil wani certificate kake ɗauke da shi wannan sai ya ce magister ni ina ɗauke da certificate na masters wannan doctora ya ce ni na phd kowa yana faɗa sai aka zo kan a sheikh dr aminu shankiti shi kuma bai taɓa yin makaranta bai taɓa bango hudu ba tun da yake shi bai taɓa karatu irin wannan na a ce an shiga aji an gama an ba da certificate ba sai dai karatu na zaure wajen manyan malamai karatu na gida shi yayi sai aka zo kan shi aka ce ya sheikh ayu shahadatin tahmil wani nau'in certificate kake dauke da shi da ya miƙe ya isti'aza ya khutbatul haja sai ce ana ahmilu ta Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa fussila ma sudur wa kafa billahi shahida sai ce ni ina dauke da tinashe da ba abin bauta bisa gaskiya da tantanta fi Allah kuma Allah zai yi amfani da abin da ke cikin kiraza ne na ilimi ba abin da ke kan takarda kawai na kayi kaza kayi kaza ba me ka tara a kirjinka na ilimi shi Allah ta'ala yake amfani da shi kuma Allah zai bankado abin da tun mutum ya haddata ko ya sani na ilimi da shi Allah ta'ala zai yi aiki mun gane ko nan take sarki Abdulaziz sai kalle shi ce anta doktora an baka dakta by hono mun gane ko irin dakta nan da ake sawa a bracket akwai DR da za a ga ana sawa a bracket to an bashi irin wannan mun gane ko shine ake cewa Dr. Muhammad Aminu Shankidi babban malamin tafsiri ne mun gane ko ya rubuta tafsirin sa mai albarka Adwaul Bayan fi idaqil Qur'ani bil Qur'an a cikin wannan tafsiri yake cewa wa hadha al inad wal azim irin wannan tsaurin kai din da taurin kai mai girma wal mukabaratu allati huwa sha'nul kuffar bayyana Allah ta'ala fi ayatin kathira yace irin wannan tsaurin ido da taurin kai da kafiya da rashin jin magana da girman kai wanda kafirai sukan yi ma'ayoyin alkur'ani ayoyin Allah ta'ala tsarkaka ya ce Allah ta'ala ya bayyana su a wurare da yawa irin wannan taurin kan a ce ko Allah da kan shi ya kawo littafi ba za ku imani ba to irin wannan Allah ya yi bayanin su a wurare da yawa kaɗan daga ciki Allah ta'ala ya ce walau fatahna alaykum baban minas sama'i fadallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun maskurun Allah ta'ala ya ce walau fatahna alaykum baban inda kafaran nan zamu bude musu kofa inda in sun daga kai kawai za su hango kofar zuwa wajen Allah yanzu yadda misali kofofin masallacin nan ai gasu su a bude ko Allah ya ce inda a ce kafiran nan na makka da kake ta fama da su ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan kafiran inda a ce za mu bude masu kofan sama inda in sun da kai kawai za su ga gate sama a bude su tashi far ya zanto zan zai iya wasu tashi wajen Allah kai tsaye kun gane ko Shi ne Allah ta'ala ce fa sallu fihi Zan zanto kawai suna tashi daga nan ƙasa su tafi wajen Allah kai tsaye su je su ga Allah kai tsaye ba wani protocols ba wani babban waɗansu procedures a'a kai tsaye kawai suna iya ganin wa suna iya ganin Allah walau fatahna alaihim baban min sama da za mu bude musu kofan sama fa sallu fihi ya'rujun su rika tashi suna zuwa saman je su tattauna da Allah ba baki da baki laqalu inna ma sukkirat absaruna da sun ce an rufe idan mu ne ba sama muke zuwa ba an mana rufa ido ne za su ce an masu rufa ido ba sama suke zuwa ba bal nahnu qaumun mas'urun za su ce ai sihiri aka yi musu tabbita wato kafiran nan zuciya ta riga ta bushe ta bushe yasa ka gyalaba ba bushe kafin ba ma guje musulunta ai ba kankanin aiki ne ba ma ya sa Allah Allah madaukakin sarki ya ƙara ma mala hasan lafiya shi da yake gogurmaya da su ba ma gudan mutum yana da taurin kai sai kiristoci da yawa su ga mutunci su gane shi ba ma guje bai gane ba duk abin da ka yi ka zai ga ka yi mashi wata yar walawala ce kawai mun gane ko shi sa sun fi kowa ga ababa da addinin musulunci wanda suka fi kowa tsananta gaba ga musulmai wala tajidanna aharan annasi wala tajidanna wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahud wal ladina ashraku Allah ya ce zaka samu waɗanda suka fi tsananta gaba da kiyayya ga musulunci da al'ummarsa su ne yahuda sai mushrikai dinnan maguzawa wanda suka fi sauki su ne waɗanda suka ce kalu nasara waɗanda suka ce su kiristoci ne sun dan fi dama dama mun gane jama'a da kiristocin nan da kake gani sun dan fi dama dama in ka yi konfiyarin taurin kansu su ne yahuda da na maguzawa ka kalli abin da Allah ta'ala yake faɗa cewa duk abin da aka yi masa a cikin suratul hijr Allah ya ce wallah ko da zan buɗe kofa sun shiga gani na ka daga ba za su yadda ba za su yi imani ba mun gane ko ba za su yi imani ba haka Allah ta'ala ce walau anzalna walau annana nazzalna ilaykumul mala'ikata wa kallamakumul mauta wa hasharna alayhim kulla shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktharakum yajhaluna ubangiji ta'ala ce walau annana nazzalna ilaykumul mala'ikata ina da a ce mu shi Allah ta'ala da zai saukarwa kafiran makka maguzawa masu bautan gunki kubal masu bautan gunkin lata masu bautan gunkin uzza masu bautan gumaka daban-daban a yankin makka Allah ta'ala ce walau annana nazzalna ilayhimul mala'ikata inda za mu saukar masu da mala'iku wa kallamakumul mauta matattu su taso duk wanda ya mutu cikin iyayensu da kakanninsu waɗannan matattu ɗin su taso su ce da su su magana da su na baki da baki su ce wannan ne Allahnmu su da cewa Allah shi ne Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ne ya aiko shi su da wannan wa Alaihi kulle shi in ƙubulan, mu tada masu da komi wari waje tara gani duk wani abin da ya mutu a tashe shi yazo ya shaida akan cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Ɗan saƙon Allah ne ya shaida akan cewa Allah shi kaɗai ne ma kanu li yu'minu ba za fa su yi imani ba illa sha Allah sai in Allah ta'ala ya so sai Allah ya so saboda mafi yawancin su jahilai ne ina fatan mun gane da kyau mafi yawancin su jahilai ne ba su da ilimi shi yasa duk yadda za a juya su ba za su yi imani ba wani lokaci din ma kawo musu hujjoji da dalilai akan cewa Allah ɗaya ne a bauta mashi a daina bautawa gumaka dunki sittin ne ba a Ka'aba kowa da nashi wani ma na da gunkin dabino in an tafiya ta yi tafiya ya cinye abin shi kamar da malaman sira ke kawa gunkin gaba ɗaya ya kera shi na dabino ne yan jahiliya kawai zai kwaba dabinan nan da kuka sani wanda mu muke shan ruwa da shi to dabinan nan zai kwaba sai ya kera kai ya kera wuya ya kera kirje kera ko'ina duk inda zai tafi in zai tafi yawon fatauci na kasuwanci zai ɗauki wannan guntun nashi na dabino sai ya tafi da shi in aka je almuru yi za a kwanta sai an tsaya an masa sujuda an bauta masa ya ba su kariya da kiyaye za su yi bacci in gari ya waye za a fita kasuwa wajen nima sai an roƙe shi ya ba su kariya za a yi masu hudi za a je kasuwa gunkin da ya kera da hannun shi sannan in tafiya ta tafiya eh, in tafiya ta tafiya na zuwa in tafiya ta tafiya sai su kama wannan gunkin su rika yawa. kun gane ko sun yadda akwai Allah amma abin da za ka tambaye su waye ya halicci za su yi Allah ne ba wai wannan gunkin ba amma su suna ganin cewa su ba za su iya su ba za su iya zuwa wajen Allah ba ka gane ko kafiran makka sun yarda akwai Allah Allah ne ya halicce su to amma sun ɗauka cewa su ba su isa su je kusa da Allah ba su kuma ba za su bauta wa Allah kai tsaye ba saboda su wai suna da suna da zunubi suna da su kazanta ne amma da dutse da bishiyoyi su ne fasilai ba sa laifi ya haka sai su sassaka dutse su yi gunkinsa su sassaka bishiya su yi gunkinta su samar da ‘ya'yan bishiya su kwaɓa su gumakansu, sai su bauta ma gumaka, su kuma gumaka sai su bauta ma Allah, rangobar alƙiyama sai su kusantar da su ma, su gumaka sai su kusantar da su ga Allah, shi ne yi ma na abu duhun illa liyu ƙarribuna ilallahi ulfa. Duk kafiran nan da kake ji sun yarda cewa akwai Allah, shi ya halicce su, mun gane jama'a da kyau. amma wai su sun Allah ya fi ƙarfin ya saurare su su ba za su iya sauraron Allah kai tsaye su roƙe shi ba ba zai yi kai tsaye su bauta mishi ba amma bari su bauta ma gunki in sun bauta ma gunki gunkin na itace ne gunkin na dutse ne shi gunkin bai zanibi shi gunkin bai laifi shi gunkin ba karanta ba ne da haka shi tun da wankakke ne tsaftatacce daga laifi to yana da ikon shi ya bautawa Allah su kuma tun da masu datti ne suna laifi su sai su bauta mashi to sai ya ɗauki bautan sai ya isar wajen Allah to sai aka aiko annabawa ku cire wannan tsakanin Allah bai san shamaki ku bauta mashi kai tsaye waɗannan waɗanda kuke riƙewa kuke tsammanin suna bautawa Allah su ne tsarkakakku su za su kusantar da ku ga Allah su ma bayan Allah ne irin ku ku yi kai tsaye mun gane jama'a da kyau ku bauta Allah kai tsaye ya za a gani cikin rubuce-rubucen Muhammad bin Abdul Wakab Allah ta'ala ya gafarta masa za a ga yadda yake yake ko irin waɗannan ayoyin da waɗannan dalilan yana aiwatar da su izuwa ga abin da ke faruwa nan take da yadda yake za ka samu wani mutum a yau shi wannan mutum sai ya ɗauka sheshin shi ko babban malamin shi shi shi ne yake da ikon ya matsa kusa da Allah da aka shi yanzu bare ma wannan shegin nashi wasu abubuwa da ake wa Allah shi kuma shekin sai ya matsa da shi kusa da Allah ina fatan mun gane wannan jama'a da kyau kaga duk layi kenan iri da waɗannan ka da suke bauta musu wani lokaci ma nake maku sun yesu dan aku mai wannan Allah dabino da? in kana karanta asiratun nabawiyya na Imam Ibn kishab za ka yanda wani lokaci ya gama bautan shi kuma ya dauko shi za a kawo dawo gida sai guzurin shekari yunwa ta isa shi ta isa shi sai lalashe shi ce don Allah kai kuri zan damfanta kwanta lema kai da Allah a ci sai sai ya cire na ce kai da ya cire ya zauna a ciye sha ruwa aka fara tafiya hanzu ya ƙara duban lude ya ƙara cin yunwa ya ce to da Allah zan dan cire maka hannu wani Allah na shi bai ke lallashi zai cire maka hannu a ƙarshe dai Allah na ɗan mun tuwe dawo gida biya ya cinye Allah a ka hanya ka kalli wannan akwai mai bauta wani Allah manar shi wanda tije ne yake bautan wannan gunci din ‘ya'yan shi sai suka shiga addinin musulunci suna shiga addinin musulunci suka masa wa'azi sai ya ƙi ganewa ya tsaya kan addinin gargajiya ce shi yana nan akan addinin iyaye da kakanni na gargajiya na bautawa goma ɗin suka ja hankalinsa ya dawo addinin annabi muhammad sarasarma bai gane ba yana da gunkin da yake bautawa kullum zai ba wannan gunki wanka ya tsaftace sai tafi kasuwa mun gane ko ya roke shi ya mashi bauta sai tafi kasuwa rannan sai da suka bari tsakar dare sai suka zo suka ɗauki wannan gunkin suna ɗaukan wannan gunkin sai suka je suka jefa gunkin a bula mun gane ko ya zo ya duba allah shi bai gani ba ya ga gunkin shi ba sai ya je yana tambayan gari wani ya ce tuna kamar na gan shi ko a bola sai je bola sai gan shi da ya gudu gudu a bola ya ɗauko shi ya kakkaɓe ya zo ya mushi wanka ya zo ya ije shi a ɗakin da yake ije shi ya ba shi haƙuri ya ci gaba da bauta masa yaran suka ƙara dawa suka ƙara ɗaukan wannan gunkin suka yar mun gane ko da suka jefar a bola suka yi sa'a an zo da wani mushen kare an jefar shi ma a bola sai suka ɗauki mushen karen nan suka ɗora akan kan gunkin shikenan ya zo yana cikin Allah shi ya je wannan bula sai ya ga ga Allah shi ga mushen kare a sama shi Allah ya kinsa masa shirya ya ce yanzu Allah shi ake dora ma mushen kare a karan farko lokacin da suka ce ba shi a wannan bolan da ya ɗauko shi har sai da ya siyo sabuwar takobi sabon takobi ya siyo da kasuwa ya zo ya rataya ma gunkin ya ce ka kare kanka ni ba zan iya fitowa da ina tare ka ba suka zo da takoban da gunkin duk suka ɗauka suka je suka jefa a bola suka ɗauki mushen kare suka ɗora a kan gunkin suka ɗauki takobin suka ɗora a mushen kara to sannan Allah ta'ala ya taimake shi je shiga musulunci to wai akan ruko da waɗannan gumakan da suke bautan su don su isar da soji zuwa ga Allah Allah ta'ala ce duk yadda zan yi da su ba za su yadda ni ne na aiko ka ba duk yadda zan yi da su ba za su yadda wannan alƙur'anin ni ne na baka ba ba za su yadda maguzawa mun gane jama'a da kyau ba za su yadda ba ko da ta kai ga mala'iku ko sun fito suna musu magana da mala'iku da matattu duk su shaidan cewa kai dan sabon Allah ne alƙur'ani daga ni yake ba za su yadda ba shine al-Imam Suyuti a cikin littafin shi Abdurrul Mansur fi tafsir bil ma'thur yake cewa ai law anzalna minas sama'i suhufan fiha kitaban ko fiha kitabun falamasuku bi ta kun zalika takdiban yace inda a ce za mu saukar da littafi daga sama mu da su mu saukar musu da littafin ba ma sai mun shigar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakani ba ba sai mun sa mala'ika jibril ba a'a mu da su to wannan din ba zai kara ba kafaran maka komi ba sai tsabagen girman kai da karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka malamai suka yi ta bayanin waɗannan aya a cikin littattafansu muna fatan duk abin da ba gane cikin ayan Allah ta'ala ba mu ikon aiki duk abin da muka ji na tsoratarwa Allah madaukakin sarki ya sa mu ji tsoro duk in aka ce Allah ya ce in aka ce annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce to ka ja ka tsaya can ka ba abin da Allah ya ce ka ba abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi annabi ma'aikin Allah ya faɗa mun gane ko sun maja'annaka ala shari'atin min al'amri fattabi'a wala tattabi ahwa alladina la ya'lamuna duk lokacin da kaji an ce Allah ya ce gashi lalle ga abin da Allah ya ce ga abin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a hadisi to kai baka da ta cewa sai ka miƙa wuya kawai wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna yakuna lakum al-khiyaratu min amrikum wa mai yakhshi Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina in aka ce Allah ya ce annabin Allah ya ce to ka da zabi ka mika wuya kawai shine abin da zamu ɗauka. ina fatan mun gane da kyau Allah ta'ala ya dace da mu za ku mu shiga aya ta gaba aya ta takwas cikin suratul an'ami وقالوا لولا أنزل عليه ملك وقالوا laula unzila عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم وللبسنا عليهم ما يلبسون Allah ta'ala ya ce wa ƙalu laula unzila alaihi malakun walau anzalna malakan laqudiya al'amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun Bangiji, madaukakin sarki ya ce wa ƙalu kafiran makka ne suka ce waɗannan kafirai wanda suke hada sai ya ta Allah da wani mun gane ko masu daidaita Allah ta'ala da waninsa su waɗannan kafirai na makka suka ce laula unzila alaihi malaku inda gaske shi annabin Allah ne inda gaske shi dan saban Allah ne to dan me yasa Allah ta'ala bai haɗo shi da mala'ika ba Allah ya saukar masa da wani mala'ika mana su aiki tare an gane ko a ce wakilin Allah ɗan saƙon Allah yana tafe ba wani mala'ika kusa da shi kun gane ko su sun ɗauka abin mulkin siyasa da za a ce shugaban ƙasa mai girma shugaban ƙasa hafi da kula sai aiko ka zariya daga abuja za ta ƙila a haɗa ta da sojoji da zuwa ko haka ne to su suka ce to in inda gaske annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sabon Allah ne laula unzila alayhi malakun dan me yasa ba za a saukar masa da wani mala'ika ba su zanto duk inda suke ana ganin su tare da wannan mala'ika tare suke tafiya mun gane ko tare za su shiga tare za su fita tare za su je wa'azi tare za su dawo kullum suna tare da wannan mala'ikan inda gaske dan sakon Allah ne ya zo shi kadai kun gane ko ya kamata a aiko shi ta game, me ta da wani mala'ika mun fahimci wannan da kyau Allah ya ce walau anzalna malakan da a ce ko mun saukar da mala'ika da mun saukar da mala'ika don ya sheki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan cewa ta gaske ma'aikin Allah ɗan saƙon Allah ne laƙudiyar amur to da an hallaka su ai su mala'iku in suka zo ba wa'azi suke zuwa ba a mala'iku ba wa'azi suke zuwa ba su mala'iku suna zuwa ne su gyara mutum zama kawai lakuti al'amuru mala'iku ai ba masu su ba wa'azi suke yi ba su hukunci ne mun gane ko su hukunci ne an turo annaba su ne masu wa'azi in annabawan nan suka zo suka yi wa'azi suka yi wa'azi kuka ji to in mala'iku suka zo to su fa hallakawa duk al'ummomi da aka hallaka su baya adawa da samudawa da fir'auna da sauran kangararrun bayi da aka yi a baya ai annabawa aka turo musu da suka ƙi bin na annabawan nan su yi imani suwa aka turo suka hallaka su mala'iku mutanen annabu lot kaga shi yana wa'azi ne da baki ya gargadi ya ja hankali amma da suka yi ai ka ga mala'ika aka turo kun gane da kyau mala'ika aka turo kamar yanzu ne misali ana ɗan hatsaniya haka to a ɗan fara turo yan civil defense kaga su galibi ba gyara zama ba a ɗan da hankali ne to amma yan sojoji suka zo ba to su ai ba lallashi ba ko yanzu in ka je haramin makka da haramin madina za a ga waɗansu malamai sun ɗan yaɓa mayafinsu haka ana ce masu hay'atul amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar su malamai ne za a ga da tada samaki in sun ga kana yin wani abu da bai kamata ba a harami na wani abu da ya shafi shirka shirka ko bid'a bid'a ko wani aikin sabo to farko su za su fara zuwa same ka in kana jin larabci su larabce ka tas ka bar kaza haramun ne su ja aya su ja hadisi su ta lallashinka su ta lallashinka in akwai littattafa ma su kawo su baka in wuri ya yi wuri su ja ka har sai sun kai ka ofis ɗinsu hayatul amri bil ma'rufi su dan kawo wani abu ma su baka tun lallashinka su suke kai ka daina wannan abun ba kyau ba su taba ba za su taba bata ransu ba ko ɗaura fuska ba ga ɗayan sai na yi ba lallashin ka yake yi to in suka zo suna lallashin nan suka yi suka yi suka yi suna da babban su gaba daya in wanda ya zo ya fara kaki ka ci gaba da wannan aikin na bid'a ko na shirka ko na sabo za su je su turo kan mutum biyu ko uku su ma su yi su yi in suka yi suka yi suka lace kaki can za su turo wasu har babban su gaba daya zai zo babban malami ya zo ya ta lallashin ka to in fa al'amari ya kai magaryan cikewa kaki to za a ga sun bace da gani can za a ga wasu masu kaki ne da kulki to su ko ba su iya lallashi ba ba su iya gan aya ba ba ba magana aya nan da nan kaga kafa kowa a sama suna haka don dora mutum a kafada ka ba ka kaga an watsa shi a mota ya je ta ka sai ka ji jiniya kawai tana tashi an yi wani lungu da shi to su in suka riga suka zo ba maganan lallashi a aji sun riga sun ji dazu ba ka ji ba mun gane da kyau to misali misali nake dan kokarin kusanto da ma'ana ku yanzu kafaran makka kun ce ba za ku yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba har sai in mala'iku sun zo sun gaskata cewa shi annabin Allah ne su maku wa'azin su da kansu Allah ya ce a'a in ba muka saukar da mala'iku to laqudiyal amr za ku tashi aiki ne su mala'iku ba wa'azi suke yi ba mala'iku in sun zo hukunci suke yi mun gane jama'a da kyau sun malayun baruna su kun ba ka ɗaga ba za su jira ba kaga mai wa'azi zai baka lokaci in ma'aikin Allah ne annabin da Allah ya aiko zai yi wa'azi ya baka lokaci ya lamunce ka ya saurara maka amma su mala'iku in baka ji wa'azin annabawa ba aka turo mala'iku to su ba saurarawa ba ɗan ƙafa ba lamuni ba ka kai ba kawaici ba zumunta kawai aiki za su yanke hukunci su hallaka bawa mun gane jama'a da kyau Allah ta'ala ya ce walau ja'alnakum malakan da a ce ba za mu sanya ɗan sakon da zai zo mana da wannan sakon na addini da a ce za mu sanya wanda zai zo da alƙur'anin nan daga gare mu ya zo ya isar muku da alƙur'anin nan ya karantar da ku shi dan ku ya aiki da mala'ika muka sanya ya zama shine manzan a madadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka ɗauka mala'ika muka aiko mun gane ko to ai inda mun aiko mala'ika in dai muna so ku gane la ja'alna quratulan to dole sai mun juyar da halittar sa ya koma irin na mutum tunda ai ko din mutane ne mun gane da kyau ku da zamu aiko ma da safan ku da zamu aiko ma da alqur'anin a ciki akwai umarnin ku yi akwai umarnin ku bari ai ko din mutane ne to ya mutane za mu aiko masa mala'ika ya zama shine shine dan sakon da za a aiko cikin su mun gane ko duk mutanen da za a aiko musu annabi za a aiko musu irin su ne irin su cikin jinsin su mutum dan uwan su kuma da harshe ma irin nasu ina fatan mun gane jama'a da kyau da harshe irin nasu domin in muka aiko muku mala'ika ko mutane ne da dai a ce duk duniyan mala'iku ne suka cika duniya za mu aiko ma mala'ikun da ƙur'ani to da wa za mu aiko da sai mu aiko mala'ika ɗan uwansu amma ku mutane kuma kun ce ka a aiko mutum sai dai aiko mutum sai dai aiko mala'ika Allah ya ce aiko mun aiko mala'ika ba ma kwazin yaren shi za mu juyar da shi ne ya zama mai ya zama mutum to kuma an haka na faruwa Allah ta'ala ce wala labasna alaihim ma yalbisun to kuma da mun rike taku. domin muka aiko mala'ika muka ce muku mun aiko mala'ika sannan a gefe kuna kuma ku kalle ga mutum ne ga mutum kuna kallo amma mun ce muku mala'ika ne kuma tabbas mala'ikan ne saboda ya dace da irin halittanku ya iya zama a wuraren hiranku ya iya shiga gidajenku ya iya shiga ofisoshinku ku iya zama da shi ku fiye ku saki jiki da shi saboda wannan hikima ya sa muka tuyar da halittarsa daga mala'ikanci ya koma mutuntaka mun gane ko to da haka za mu ce muku mun aiko mala'ika ko kuma an kun kalle shi ba za ku mala'ika mutum za ku gani to annan ma wani rikicewan ne na daban mun gane ko da mun rikita ku wala labasna alaihim ma yalbisun da irin yawan da suke jibantawa kawunan su su rune su ga abu yayi masu anya ko annabin ne anya ko mala'ika ne anya ko mutum ne da rikita kansu Allah ta'ala ce to da aikin da zamu yi na aka inda mala'ika muka turo to za mu bukatu zuwa ga mutu yadda halittar shi zuwa ga halittar mutum to ko muna juyar da halittar mala'ika ya koma halittar mutum mun rikita ku dama kuma ga ku rikitattu to ku cika gane gaskiya ba mun gane jama'a da kyau to wannan shi wato shine fassaran ayan haka a takaice amma fara da bayani da jin zantuttukan malamai da suka yi game da ayan sai in Allah maɗaukakin sarki ya hada kusa kunmu zuwa gobe sha Allah subhanahu ta'ala za mu tashi kan watan nan aya da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya mana taimako sannan kuma ka amanta akwai neman gudunmuwa na kwamitin marayu na ta akwai tallafin marayu da aka gabatar ta ranar fara karatu muna fatan kowa ya sa gwargwadon abin da Allah ta'ala ya kore masa a wuri ɗaya kuma akwai gudunmuwan masallaci da kusan muna nima muna fatan a taimaka fi sabilillah in akwai wani wanda ke da tambaya ko ƙarin bayani ko gyara kan wani kuskure da muka yi to bismillah na eh,